Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu uwa musulmi da kalli izala ya da suka sahu biyu saboda naira ta raba kan al'ummar su su biyu a masallaci ɗaya halin sunna da ke garin Hadeja ta ita Jigawa State sai raba sun raba masallacin gida biyu sallar juma'a limamu biyu ne yake yi the same time kuma allah ya kiyaye mu allah ya raba mu da sharin wahabiyanci